assalamu alaikum barkan ku zuwa tasha ta mu ta kai ta online tech ina muke kawo muku duk abubuwan ci gaba ta fannin technology ta da online businesses a idan ba ku manta ba nayi bayani akan mind love wanda wannan bidiyo din nayi ta ina kamar kwana biyu mind love a maina ce mai kyau wacce kuma suna bada gift suna ba da kyauta idan kai youtuber ne ko kuma kana tiktok ko dai me kake kana instagram ko tiktok ko kuma kai YouTuber ne za ka iya ka zo ka haɗa musu bidiyo ka zo kai magana kan minor Lab ka ɗan yi musu review akan minor Lab ka gwada yadda ake wato yadda ake registration yadda ake depositing da dai sauran 'yan abubuwa haka dai ya danganta dai da kai wani irin abu kake yi kamar yadda kuke gani a wannan Bitcoin da kuke gani minor Lab sun bani shine kyauta wanda kuma na yi masu bidiyo ne a YouTube na je na sanya ban taɓa tunanin cewa ma ni zan samu ba amma kuma ina sanyawa sai gashi sun duba sun yi review a da sun ce min cikin kwana takwas sai gashi kawai sun duba within 24 hours kuma kawai yanzu ina duba email ina kawai sai naga minor lab sun sanya min wannan 602 BTC wanda kimanin kusan dala goma sha biyar kuma kyauta ne ko naira ta ban sanya ba so idan kuka taho nan cikin YouTube channel sorry cikin a wato a cikin email address ina za ku ga cewa gashi nan wurin love gashi nan boundary request accepted so ina duba kawai sai na gashi nan wurin congratulation your boundary request is accepted you have got 0.006 BTC for your YouTube request video. kun ga wannan shine YouTube request video ina wannan video din da ne masu ce Allah misali yanzu idan taba nan wurin kawai za ta kai ni cikin YouTube channel dina kuma sannan za ku ga video din da na yi a ita ce za ku gani a wurin kamar yadda kuke gani za ku ga wannan bidiyo ɗin da ne masu ce duka duka 24 hours da ya wuce gashi nan wurin one day ago na bidiyo akan wannan miner ɗin yadda ake amfani da ita da kuma yadda za ka iya amfani da ita da haka idan kana so kai kai ma ka shiga cikin irin wannan abun kai ma kai bidiyo ka samu ko a youtube ko a tiktok ko ma dai ina kake bidiyo in dai ya sana da cikin tsarin tax ɗinsu insha Allah kai ma idan kai ka tsaya kai bidiyon ka mai kyau kuma za kai ma za ka amfana so kafin dai ka samu wannan chance din kai tsaye ka danna kasan wannan bidiyon tamu za ka ga cewa ga link na registration na minor life gashi nan wurin idan kai registration ka shiga telegram channel namu kai tsaye za ka iya shiga ciki za ka ga yadda ake registration da komai da komai sannan kuma minor life ana depositing idan kana so ka samu kuɗi ba za ka yi bidiyo ba kai ko wani abu so kai tsaye za ka iya kai depositing idan kai depositing cikinta abu ne mai sauki ita ma za ka iya in kai depositin kuma zaka rinka samun bitcoin ba sai ka zo kana danna shi ba da komai da komai kamar yadda kuke gani nan wurin gashi nan na ta running ni na riga na yi deposit ne tun farko dama ka in masu wannan bidiyon bayan na yi deposit ne kawai sai na ce to bari ma ni in zo in yi bidiyo bayan na yi bidiyo na ce a'a to ai tunda ma dai suna da wurin tax bari kawai in sanya wannan bidiyon maybe in ci sa'a in samu so bari in shiga muku inda idan ka yi bidiyon ka zaka je ka sanya masu da kuma tsare-tsaren yadda suke so kafin kai bidiyo idan ka zo ka taba nan wurin gashi can na nuna nan wurin za ka gano maka nan wurin idan ka zo za ka ga akwai wuri ga nan affiliate he ka taba shi kamar haka kana taba affiliate din nan za ka ga wani wuri nan wurin tax sai ka taba shi kamar haka kana taɓa kan tax ɗin za ka ɗan bashi lokaci kaɗan zai buɗe maka za ku gashi nan wurin affiliate tax me suka ce a nan wurin sun ce yan up to $2,000 kuma a frankly ko kuma in ce da gaske ne muddin Allah ya sa ka zo kai abin da suke so zaka iya ka samu wannan 2000 ɗin din tun daga 2000 dai har abin da suka baka dai dukan shi kyauta ne so idan kai content creator ne ya kamata a ce ka tsaya ka kalli wannan bidiyon da muke da kyau sannan kuma ka je ka haɗa bidiyon ka kai ma akan minor lab sannan kuma ka dan sanya logo ɗinsu da komi da komi idan ka tashi bidiyo ɗinka ka sassanya da komai da komai kai bayani cikakke akan mayana lab da yadda ake amfani da ita insha Allah kai ma in ka sanya zaka iya ka samu wannan so duka dai ga yanan zaka iya ka karanta duka ka ji information akan wannan mayana lab din da kuma yadda zaka yi tax haka zo ka samu reward so bari in wuce kawai ka gani tax kala nawa ke gare su a tax din su na farko zaka iya kai masu bidiyo a Instagram dan bidiyon da suke so suka ce ma bai wuci minimum of 20 seconds irin kawai ka dan yi magana akan mayana lab mayana lab kaza kaza kaza kaza ga yanda take ko kuma ka dan yi highlighting ga yanda ake saving din abu kaza kaza kaza kun dai gane dai kawai kai ka san in kai kwanta kai creator ne ka san me nake nihi so za ka iya samun tun daga 0.5 dollar har zuwa dala 800 kyauta za su baka ba tare da komai ba so da kai bidiyon ka kawai za ka kufo bidiyo link ɗinka sai ka sanya nan wurin kawai sai ka tura nan wurin submit for approval idan suka duba da komai da komai suka ga cewa bidiyon da kai ta masu kuma sun ga cewa eh sun gamsu da ita kawai sai daga an maka email kai ma cewa gashi gashi so idan ka taho nan wurin kuma in kai tiktoker ne za ka iya kai musu bidiyo kai bidiyon ka kada ya wuce less than 30 seconds ko da kana iya 20 seconds 1 minute duk da ka yi ta amma kada ke kasa da sakon 15 wanda shi ma kuma in kai zaka iya ka samu daga 0.5 dollars zuwa 800 dollars shi ma ya danganta da abin da suka gani a cikin bidiyon ka ko kuma suka ga bidiyon ka yayi so shi ma ka dauko link din wannan bidiyon da kai sai ka sanya ta a wannan wurin a ah, aha aini aiki ya same ni bayan nayi ta YouTube naga cewa a to ainihin ina da Instagram kuma ina da TikTok sannan kuma ina da wato YouTube to na riga na yi ta YouTube ita kuma ta YouTube bayan kai bidiyo ɗinka ita kace kasa da minti hudu saboda kun san YouTube shine za ka yi bayani sosai suna da duration lokaci sosai har awa daya awa biyu duk inda kake so za ka iya uploading bidiyo inda za ka iya sai suka ce to ita kuma YouTube za su biya ka tun daga dala biyu har zuwa dala ɗari biyu kuma har zuwa dala dubu biyu duka wannan fa kyauta ne ba ko ne da za ka sanya ba a wannan wurin sai dai idan kai ba content creator bane ba kana so kuma kai amfani da minor love kai tsaye kana iya ka zo kai a ka bidiyo kuma ko kuma ka zo kawai ka registration kai depositin so ka duba ha gani idan kai content creator ne a riba biyu ne na ɗaya dai kaga zaka iya kai ka samu kyautan a dala a cikin ka samu kyautan BTC a cikin wannan minor lab din sannan kuma duk wanda ya zo registration ta karkashin ka wannan bidiyon da kai shi ma kuma zaka samu kyautar wannan abu na din so shi ma nan wurin da ka gama hada bidiyon ka sai ka dauko link ka sai ka sanya nan kawai sai ka danna a submit for approval so da kai wannan insha Allah za ka ga shi nan wurin eligibility rules all participants are welcome to join bounty program reward categories participants can earn reward for creating TikTok videos, YouTube videos, a gashi nan wurin so ne kowane sun sa mashi duration da duk abin da suke so wannan da ya danganta da duk bayan da ne muku a can duka shine wannan wanda kuma suka ce za su iya su duba approval ɗinka for 24 hours bayan ka establishing bidiyon ka kawai ka jira for 24 hours ka sanya musu komai da komai za su in sun dade za su yi maka approval time 10 days amma gaskiya ba sa yi tunda ni ma within 21 hours sorry 24 hours suka duba min kuma alhamdulillah kamar yadda na gada muku cewa gashi nan wurin sun sanya min wato kusan 0.006 btc aka sanya man kyauta wanda kimanin kusan dala goma sha a wato kimanin kusan dala goma sha biyar ne wanda idan na zo na duba nan wurin za ku ga cewa gashi nan wurin wurin abin dina gashi nan 15.49 dollars wannan 49 dollars ɗin dama nawa ne amma dai su ga abin da suka sanya man nan wurin a 15 dollars aka sanya min kyauta so gaskiya wannan abu ne mai kyau wanda kuma idan kana so ka registration ka duba kasan wannan bidiyon ko kuma ka shiga cikin telegram channel namu akwai link din wannan bidiyon ko kuma zan aje maku namba ta kai tsaye kana aika dauki namba ta kamar magana idan kana so ka registration da kuma yadda ake amfani da ita da sauran karin bayani kuma yadda za ka ka samu a kyauta a so duka insha Allah idan kamar magana zan gwada maka yadda ake yi sannan kuma yanzu nan zan yi live withdrawal na wannan BTC din sai kuma in jira shi Allah misali yanzu ina da BTC na a nan wurin ina so in yi withdrawal kawai zan taba nan wurin ne withdraw so da zarar na danna withdraw nan wurin zan dan bashi lokaci ne domin ya kai ni withdrawal place gashi nan wurin kawai nan zan danna a gashi nan sai in danna BTC wallet address ina wannan wallet address ita ce ta Bitcoin kawai gashi nan wurin da na danna ta gashi nan sai nan wurin kuma in sanya minimum abin da nake so in use roll so yanzu nawa ke gare ni zan ƙara duba wannan wurin domin in tabbatar da abin da nake cirewa yana da 60272 kawai sai in zo in sanya shi nan 0 gashi 60672 i think haka ne kawai sai in danna withdraw so da na danna withdraw in dai figure din da na sanya daidai ne ga sun ce min you do not have enough balance so yanayin da na sanya ba daidai na kwafa ba gashi ni abin da ke gare ni 60272 sai in zo in sanya a 0 60272 60272 a nan wurin kuma in sanya wallet address ita ta bitcoin ni ina amfani da wallet address ta bitcoin ce amma daga cikin ah, binance sai kawai inda na withdraw so yanzu ga ina da dd wannan amount din kuma na san zai nuna min cewa withdrawal successful kamar yadda kuke gani gashi na ce man we have made the payout transaction id da komai da komai so yanzu da na duba zan koma in gani wajen abin nan dina so zan dan bashi lokaci kaɗan bayan na bashi lokaci kaɗan na san cewa bari in taɓa wurin contract idan taɓa wurin contract anan zai gwada min cewa ga abin da ne placing withdrawal so sai in duba withdrawal history ina duba withdrawal history zai gwada min cewa ga sakan withdrawal ɗin da na yanzu nan gashi nan wurin 0.006027 wannan withdrawal ɗin da na yi ta zance kuma ita ma ta shiga alal misali yanzu idan na ce zan duba wannan withdrawal ɗin kai tsaye da naje cikin a wato sorry bitcoin ɗin wallet ita wato binance za ka ga cewa gashi nan wurin wannan shine wanda na cire 16546 idan ka taho kuma nan wurin za ka ga cewa gashi nan wurin 16546 yanzu kuma ga wanda na turo nan wurin yanzu wannan kyauta aka bani shi shine wanda na cire yanzu so wannan kuma wanda na riga na cire ne saboda na riga na yi deposit ni ina mining cikin wannan miner din so insha Allah wannan ita ce a bidiyon mu ta biyu akan wannan miner din a zuwa gaba za mu ƙara bidiyo da dama akan wannan miner din provided da suna fito sabbin abu mu kuma muna ƙara kawo muku domin ku fahimta ku san yadda ake wannan abun kuma ku koya so Allah ubangiji ya sa mu dace idan ka ga cewa a wannan bidiyon ya burge ka kai mana comment ka mana like sannan kuma kai sharing din shi idan kuma kana da abun da kake so ka tambaya ka aje tambayar ka a kasan comment section insha Allah za mu duba kuma za mu baka ansa mun gode